وعنئم على خير خلقك محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأوصيكم أيها المؤمنون ونفسي بتقوى الله فإن الله تبارك وتعالى قد أمر بها الأولين والآخرين قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله وقال عز من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إخوة الإيمان فإن الورع في الدين من خسال المتقين وأمارات وأمارة القرب من رب العالمين وهو آية على صدق مراقبة العبد لربه سبحانه والورع في أصله هو الكف عن المحارم والتحرج منها ثم استعير للكف عن التوسع في المباح والحلال لأن الشأن في ذلك التوسع أن يجر إلى الوقوع فيما حرم الله إذ النفس طامعة إذا أطمعتها فعن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه الحديث رواه البخاري ومسلم وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وجد تمرة في الطريق فقال لولا أني أخاف أن تكون من الصدقة لأكلتها متفق عليه عباد الله الورع هو أساس التقوى إذ الورع يدعو إلى تحري الحلال وترك بعضه خوفا من الحرام وهذا هو مضمون التقوى وعن عطية بن عروة السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس أخرجه الترمذي وقال حديث حسن ورواه الحاكم وصححه أيها الإخوة الورع من أعلى مراتب الإيمان وأفضل درجات الإحسان إذ يدعو العبد دائما إلى مراقبة الله عز وجل فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا هريرة كن ورعا تكن أعبد الناس وكن قنعا تكن أشكر الناس وأحب للناس ما تحب لنفسك تكن مؤمنا وأحسن جوار من جاورك تكن مسلما وأقل الضحك وأقل الضحك فإن كثرة الضحك تميت القلب رواه ابن ماجه وصحح إثنا وحسن إسناده البوصيري وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما خرجه الحاكم وصححه فضل العلم أحب إلي من فضل العبادة وخير دينكم الورع وعن معاوية بن قرة القشير قرة القشيري رضي الله عنه قال دخلت على على الحسن دخلت على الحسن وهو متكئ على سريره فقلت يا أبا سعيد أي الأعمال أحب إلى الله قال الصلاة في جوف الليل والناس نيام قلت فأي الصوم أفضل قال صوم في يوم صائف قلت فأي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأغلاها ثمنا قلت فما تقول في الورع قال ذاك رأس الأمر كله ذاك رأس الأمر كله أيها الإخوة للورع فضائل وثمرات فمن فضائله وثمراته أنه يحقق للمؤمن يحقق للمؤمن راحة البال وطمأنينة النفس فهو يطهر دنس القلب ونجاسته كما يطهر الماء دنس الثوب ونجاسته وهو أيضا صون النفس وحفظها وحمايتها عما يشينها ويعيبها ويزري بها عند الله وملائكته وعباده المؤمنين وسائر خلقه فإن من كرمت عليه نفسه وكبرت عنده صانها وحماها وزكاها وعلاها ومن هانت عليه نفسه ومن هانت عليه نفسه وصغرت عنده ألقاها في الرذائل وأطلق عنانها وحل زمامها أيها الإخوة ومن فضائل الورع وثمراته أن من حصله لا خسارة عليه كما أخبرنا بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أربع إذا كن فيه فلا عليك ما فاتك من الدنيا حفظ أمانة وصدق حديث وحسن خليقة وعفة في طعمة أخرجه أحمد وحسنه الهيثمي والمنذري ومن ثمرات الورع الكف عن الحرام والبعد عما لا ينبغي وهذا من تمام التقوى أن يتقي العبد ربه عز وجل حتى حتى حتى يتقيه من مثقال ذرة قال الحسن رحمه الله ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال مخافة الحرام وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنه إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام سترة سترة سترة من الحلال لا أخرقها ومن ثمرات الورع اتقاء عذاب الله عز وجل والفوز برضا برضوانه يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه أحمد بسند حسنه الحيثمين قال سيأتي من أمتي يوم القيامة سيأتي أناس من أمتي يوم القيامة نورهم كضوء الشمس قلنا من أولئك يا رسول الله قال رسول الله فقراء المهاجرين والذين تتقى بهم المكاره يموت أحدهم وحاجته في صدره يحشرون من أقطار الأرض أيها الإخوة فهذه وقفات ما ورع سلفنا الصالح وكيف عاشوا رضي الله عنهم ورحمهم الله لقد كان الصحابة رضي الله عنهم وسلف الأمة يتركون بعض الحلال خشية الوقوع في الحرام فكيف بنا نجد اليوم من يعمد إلى الحرام فيأكله علينا أن نراجع ما كان عليه سلفنا الصالح من الورع وترك الشبهات لنقتدي بهم فهم مصابيح الهدى بهم يهتدى ويقتدى وهذه شذرات من أخبار ورعهم فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت في آخر حديث الإفك وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل زينب بنت جحش عن أمري فقال يا زينب ما علمت وما رأيت قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري والله ما علمت عليها إلا خيرا قالت عائشة رضي الله عنها وهي التي كانت تساميني فعسمها الله بالورع خرجه مسلم ومن روائع قصص الورع ما صح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال قال قال النبي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم اشتري رجل من رجل اشترى رجل من رجل عقارا له اشترى رجل من رجل عقارا له فوجد الرجل الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها فتحاكما إلى رجل فقال الذي تحاكما إليه ألكما ولد قال أحدهما لي غلام وقال الآخر, وقال الآخر لي جارية قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسكما منه وتصدقا متفق عليه وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنقلب عن, عن على أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي ثم أرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها رواه البخاري وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن الحسن بن علي رضي الله عنهما أخذ تمرة من تمر من تمر الصدقة فجعلها في فيه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ أما تعرف أنا لا نأكل الصدقة ومعنى خخ خخ بمعنى كف عنها كف عنها وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يخرج به يخرج به الخراج وكان أبو بكر وكان أبو بكر يأكل من خراجه كان لأبي بكر غلام يخرج به الخراج وكان أبو بكر يأكل من خراجه فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر فقال الغلام أتدري ما هذا فقال أبو بكر رضي الله عنه وما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أهسن الكهانة إلا أنني خدعته فأعطاني بذلك فهذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر رضي الله عنه يده فقاع كل شيء في بطنه أخرجه البخاري لقد قل الورع في هذا الزمان وأصبح المال غاية غاية بعد أن كان وسيلة أصبح الرجل لا يهمه إلا كسب المال ولا يهمه من أين اكتسبه من حرام أو حلال وهذا كما أنه نقص في الدين وكما أنه نقص في الدين فهو نقص في العقل والتدبير كيف تتجاوز الحلال إلى الحرام كيف تتجاوز الحلال إلى الحرام وأنت ترى المال يذهب وأنت عنه تن وأنت عنه تنقل تنقل كيف ترضى أن تكدس المال لغيرك عليك إثمه والتعب في تحصيله ولغيرك غنمه وثمرات وثمرات عاقبته فهل رأيت أحدا قبلك خلد المال أو خلد المال له أيها الإخوة لا شك أننا صرنا في زمن كثرت الجرأة فيه على المحرمات وليس على الشبهات فحسب وإن من السهولة بمكان أن يكون المسلم مصليا أو صواما أو قواما أو داعية أو معلما أو حتى عالما ولكن من الصعوبة بمكان أن يكون ورعا فإن الورع رتبة عزيزة المنال ومتى ما ارتقى الإنسان إلى مرتبة الورع فقد نال أسمى المراتب وتحلى بأجمل المناقب التي تؤهله إلى جوار الرحمن فأكثر الناس اليوم إنما يهمه أن يحقق مآربه في الدنيا وشهواتها وملذاتها دون دون تريث في الأمر والتفات للشرع وسؤال عن الحكم وبعضهم قد امتلأ بطنه قد امتلأ بطنه وعظم رصيده وغذي وغذى بالحرام جسمه وما ذلك وما نلاحظه من قلة البركة وانتشار الفساد لهو نتيجة غياب لمفهوم الورع ورع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 الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه والصلاة والسلام على عشرة الأنبياء نبينا محمد خير أنبيائه وأصفيائه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإنسان إلى يوم الدين باين هكا ‘yan باين bayan wasiya الله سبحانه وتعالى ود الله يمنى أكسل التافل ya kuma manzansa ya maimaita mana a cikin sunnarsa abinda za mu tattauna a kansa matsala ce mai mahimmanci wacce take da alaƙa da tsaftace zuciya da kuma gyara halaye <clears throat> wannan matsala ita ce ɗan tseni da kuma kamewa ga biran afkawa abubuwan da suke halal ma kafin a zo kan haramu wanda shine da larabci ake cewa wara alwara'u wanda bahaushe yake cewa wara'u wanda wannan wara'u ɗin sifa ce daga cikin sifofin mutane masu kaɗawa kuma alama ce da take nuna duk wanda ka gan shi ya sifantu da wara'u da tsantseni da tsimi da tanadi da kamewa A ta gaburan afkawa abubuwa na halal mato alama ce ta cewa yana kusa da ubangiji kuma alama ce da take nuna cewa lallai mutum yana taka tsantsan da kuma kula da abin da ke tsakaninta da Allah subhanahu wa ta'ala wanda yawanci in aka ce alwara'u a larabci ana nufin mutum ya bar dukkan abin da yake haramu wannan shi ne concept na wara'u shi ne barin dukkan abin da yake haramu duk mutumin da zaka ga inda ake haramun baka taba ganin sa a wurin ba da wuya ka gan shi wannan alama ce ta cewa ya samu wani matsayi a cikin wara'u kuma za a iya kirga shi a cikin masu wara'u sannan kuma daga baya sai aka ari kalmar aka yi amfani da ita akan ayawa da kuma yin taka tsantsan wajen yin abin da yake ya halatta ma mutum ya yi inda bai zama wajibi ba misali cin abinci da yawa ba wanda yana ka ci abinci ka ƙoshi to amma wani sai ya kalli ƙoshin sai kuma ya duba maslahar rayuwa sai ce to shi in ya ƙoshi yau to sai ya ƙoshi gobe to jibi bari ya su saffa saffa don kula da lafiyarsa da kuma kula da addininsa wannan ba wai rashin sha'awar abincin ce ta hana shi ba sai don kawai kamewa da kuma tsoron kada ya je garin ya ci ya ƙoshi kuma ya je ma ya fita ƙoshin ya saba wa Allah to ba a cin abinci ba a komai ma daga abin da yake ya halatta bacci halal ne ba wanda ya hana ka yin bacci za ka iya yin bacci na awa ashirin ma in dai sallah ba za ta huce ka ba in dai ba za ka cutar da wata amana da aka ɗora maka ba amma sai ka ce kai ni faɗan adam ne mutuwa zan nan ne zan tsawa in ta bacci bari in tsaya in ƙoƙari in tashi in yi abin da zai taimake ni ya taimaki addini na ya taimaki al'umma ta kaga ka bar halal don karka je kila garin ka sa wa kanka ka ce kai wallahi a rana sai ka yi baccin awa goma sha biyar ba a yi sa tashe ka ba garin haka sai ka je ka faɗa cikin abin da yake na haramun ne wannan shine wara'u kuma dole sai mutum ya yaka domin ita rai tana da kwaɗayi koyaushe zuciyarka za ta dinga ƙoƙarin tura ka ka yi abu kaza mana me zai hana abu kaza ka yi shi inda za ka yi abu kaza to ai da zai fi da in kai kaza da ya fi to duk lokacin da ka yi iya bakin ƙoƙarinka ka kiyaye zuciyarka gabaran afkawa cikin irin wannan to sai ka ga da ikon Allah ka samu nasara ka zama cikin waɗanda suke da wara'u manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya dora mu akan kyakkyawar turba ta wara'u da yadda ya kamata mu rayu a cikin ɗaya daga cikin ginshikan hadisan da aka ɗora addini akan kansu gaba ɗaya hadisai shida ko hadisai hudu a wajen wasu malaman to ɗaya daga cikin su hadisin al-nu'man ibn bashir Allah ya kare da a gare shi wanda annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama yake cewa al-halalu bayyin duk abin da Allah ya halatta maka baya buƙatar sai ka sha wahala kan ka gane shi kai da ka gan shi ka sani ko abinci ne ko abin sawa ne ko abin sha ne in ka ji mutum yana haka haka to zuciyarsa ta yi kokonto to da wuya in halal ne sai za ku auna duk fatawar da kuke nema yawanci in kai shakka a abu in ka tambaya za a ce maka ba daidai ba ne Walharamu haramu bayyin duk abin da Allah ya haramta shi ma a fili yake baya buƙatar sai kayi wani dogon numfashi kan ka gane da haka abin da ake so kawai ka bar abin da Allah ya haramta maka to amma wa bainahuma umurun mushtabihat a tsakanin halal da haram akwai wa'insu abubuwa wa'inda su ba su fito ƙarara ba sai kaga sun yi kama da halal sai kaga sun yi kama da haram la ya'lamuhunna kathirun minan nas yawancin mutane in ka bi su ka tambaye su hukuncin wannan abubuwan za ga san su ba to amma Allah cikin ikon sa wayannan abubuwan da suke har yanzu ba su fito fili ba akan su rayuwa take ba za ga za ka iya rayuwa ba su duka abin da yake na tilas na rayuwa za ga Allah ya riga ya samun maka shi to sai umman za Allah kuma yake cewa famanittaqash shubuhat duk wanda ya iya baki kokarinsa ya zan ya yi taka tsantsan da wayannan abubuwan da basu bayyana ƙarar a gare shi ba faqadista bara lidinihi to haƙiƙa ya bi hanyar da zai kubuta ta fuskar addininsa ba za a zo ranar alƙiyama a kama shi da laifi a addininsa ba wa irdihi kuma zai tsira da mutuncinsa a duniya a idan mutane wa man waqa'atish shubuhat duk wanda kuwa ya tsinduma kansa a cikin waɗannan abubuwan ya ce ai ba na ƙarara dai ai ma saɓani ne ai kaza ne to waqa'atul haram ana nan zai tsinci kansa ya faɗa cikin haramun kwatankwacin sakar ra'i kamar mutum ne wanda yake kiwo to ya taho da dabbobinsa sai aka ce masa to me gari ya saka sojoji da bindigogi ya ce kada wanda ya zo daidai checkpoint din nan daidai wannan point din duk wanda ya zo wajen to a bakatin ransa to abin da ya kamata ya yi shi ne tun kafin a matso wajen ma sai karkatar da dabbobinsa to wanda yake iban shubha to kamar mutumin da zai ce kamar misali yanzu ba an an ce a wasu garuruwan akwai inda mutum ya to checkpoint na sojoji ba a ɗaga waya kuma ba a yin waya to za ka ci gaba da waya ne har sai ka zo daidai inda aka zana point ɗin ko kuma a kafin a zo za ka yi ƙoƙari ka bari idan wasu sojojin suna bari sai ka zo wajen wasu tun daga nesa in suka hango ka da waya za su ce wannan kila zai ƙara sunan ne za su harbe ka to kan ra'i yar'a haulal shima kamar makiyayi ne da yake kora dabbobinsa shi ba zai tsaya da su ba sai an zo daidai inda aka haramta ba zai bari tun daga nesa ba kaga wannan yushiku an yarta'ati ana nan saura kir zai iya fadawa cikin wannan wurin da aka kiyaye aka hana kiwo to ala manzo Allah ce ku saura wa inna li kulli malikin duk wani sarki da ka sani yana da himan in surare da ya sa ya ce bai yarda a zo wurin ba ala ku saurara wa inna himallah to Allah ma yana da iyakoki da ya sa iyakokin da Allah ya sa ya hana a zo kusa da su sune maharimuhu abubuwan da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta to kaga wannan yana nuna mana kawai ka tsaya abin da ka fahimci cewa halal ne abin da ka san cewa haram ne ka bar shi dukka kuma abin da yake bai zama ya bayyana a gare ka ba to kada ka shagalar da rayuwarka akan cewa dole sai ka sai ka afka masa domin in ka ce zaka afka masa to a ƙarshe kuma zaka zo ka gamu da fushin Allah ka faɗa cikin abin da yake haramun ne sai manzon Allah da kansa ya gwada mana hanyar da ake bi wajen wara'u an karɓo daga anas ɗan malik allah ya ƙara yadda a gare shi yace wata rana manzon allah sallallahu ya to yana jin yunwa kawai sai ya waiwaya sai ya ga dabino sai ya gode wa allah har ya ɗau dabinon sai ya ɗaga ya ce kai an fa shigo da zakka gidan nan kuma ta dabino ina jin dabinon nan daga cikin zakkan nan ya faɗo shi ko manzon allah allah ya hana masa cin zakka sai ce ba daban ina jin tsoron lau a kafu an yaku an takuna min ba dan ina tsoron kada dabinan nan ya zan ya faɗo daga cikin zakkatan ba la'akaltuwa da na ci na kori yin wannan amma saboda tsananin wara'u da kamewa irin ta annabi sama dabino ɗaya dai ya rasulullah ɗaya eh dabino ɗaya domin ai Allah bai ce in ci ba kaga wannan shine kyakkyawar hanya ta kamewa for our brothers and sisters who do not understand what we have said in both Arabic and Hausa, our today's topic is on Al-Wara. Al-Wara, one of the important topics in our religion. That is devoutness, abstinence, for one to abstain from what Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden. Anything prohibited, one has, has to shun it, has to abstain from it. And Prophet sallallahu alayhi wa has taught us in his various ahadith, in his various traditions, how to be good servants to Allah subhanahu wa ta'ala by doing only what we are commanded to be doing and to abstain from all what Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden to us. One of the examples is what has been narrated on the authority of Nu'man ibn Bashir, one of the companions of the Prophet sallallahu alayhi wa who says that I heard the apostles of, apostle of Allah sallallahu alayhi wa saying, Inna al bayyin. The halal, the lawful is quite clear for everyone to know, for everybody to know. If you want to do it, if you come to do it, you will know that it is lawful, you are allowed to do it. wa innal harama bayyin and the unlawful the forbidden things are clear are very clear whoever comes to commit a sin which is forbidden by Allah subhanahu wa ta'ala will know that it is prohibited and forbidden unless if he wants to go ahead and do it but Allah subhanahu wa ta'ala has made all lawful and unlawful to be clear وبينهما أمور مشتبهات but the problem is that between these these lawful and unlawful are the matters who, which are unclear it's hardly for you to know that whether it belongs to the halal category or belongs to the haram category لا يعلمهن كثير من الناس and these matters are unknown to many to most of people most of people do not know whether it is halal or it is haram. But if you look at these mushtabihat, which are, which are unclear, you will know that it is not necessary for you to do it. Unless if you just like to take it as luxury of life or something like that. But Allah subhanahu wa ta'ala has made halal to be clear and has made haram to be clear. So if you want to be attributed with that beautiful word al-wara, abstinence, or devoutness. So let you only stop on only these that Allah subhanahu wa ta'ala has made lawful and abstain from what Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden. Prophet sallallahu alaihi wasallam cited an example of how of the, the, the, the, the eventual situation or position of those who consume these unclear matters. Prophet sallallahu alaihi wasallam says, فَمَنِ الشُّبُهَاتِ Whoever is wary of these unclear matters, فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ Has saved his religion. Is really saved from any tribulations or uh, unfavorable things in, apart from his religion. وَعِرْضِهِ And his honor has protected his honor by abstaining from these unclear matters. ومن وقعت الشبهات but whoever indulges in this unclear matters وقع في الحرام has indulged in unlawful because he will eventually come to be consuming these unlawful matters by going closer to these unclear matters. Prophet Salama cited an example. He said, Karra'i, like a shepherd man who rears his animal. Yar'a Hawl al-Hima, who had his sheep very close to a preserved area that has been preserved and protected and pro uh, has been pre preserved and protected. Yar'a al-Hima yushiku an yarta'a He is nearly to rear inside this preserved matter by going closer to it. So also whoever consumes the unlawful or unclear matters, just go ahead and consume it. He will eventually be consuming the unlawful matters which is forbidden by Allah subhanahu wa ta'ala. كالرائي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. He is very close. He will nearly rear inside the preserved area. Allah subhanahu Prophet sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam says, ala wa inna li kulli malikin himan and every king has his own sanctuary a place that he protected and preserved ala wa inna himallahi maharimuhu and let you know that Allah subhanahu wa ta'ala also has his own sanctuary and the sanctuary or uh, sanctuary of Allah subhanahu wa ta'ala are what he has made unlawful so by Studying this hadith, we will understand that a Muslim is required to only be doing what is halal. And what is halal is clear. And everybody can understand that it is halal. And Muslim is also forbidden from doing what is haram. This is the concept of wara, the true concept of wara. And Prophet sallallahu alayhi wa has given us an example, actual example of how Muslim is going to be uh, is going to be attributed with wara, as reported by Anas ibn Malik radiallahu anhu in Bukhari and Muslim, that Prophet sallallahu alaihi wasallam once found a debt at Tamr, Davino, and was he was very hungry in his own house. He is able to eat it. He can only take it because he was angry but Prophet ﷺ said that I'm afraid, I'm feared that this death might be one of the sadaqah because the sadaqah has been brought to the house of the Prophet ﷺ and Allah subhanahu wa ta'ala has forbidden for him to, to eat or to use the sadaqah on his own and his family. So Prophet ﷺ here is showing us that whenever you are doubtful on a thing, just try to abstain from it yan uwa a takaice shi wara'u yana kiran mutum izuwa tsayawa akan halal kawai ba wai don ita shubar gaba ɗayanta haramun ba sai sai don abin da ake tsoro shine yawan shiga cikin halal ɗin ma da zarne masa da fadawa cikin shubha zai iya zama sanadiyar fadawa cikin haramun domin da zarar ka fara kamar yadda muka gabatar to kuma daga baya sai ka fara sha'awar ko ka aikata abin da yake na haram din nema domin zuciyarka za ta saba da shi kamar yadda ya tabbata daga urwatu daga aqiyatu bin urwa as-sa'di Allah ya kara yadda a gare shi hadisi yana cikin sunan tirmizi da mustadrak na imam al-hakim cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa la yablughu al-abdu an yakuna min al-muttaqin bawa ba zai taba kaiwa matsayi na masu takawa ba hatta ya da'a amala ba asa bihi hadaran lima bihi ba sai mutum ya iya barin abin da yake ba lalle ne ba ba tilas ne sai an yi shi ba amma dai yana da kyau a yi shi don tsoron kai ya fada cikin abin da yake da laifi misali yanzu abinci ne aka kawo maka shi da daɗinsa da komai to amma yana da zaƙi kai kuma kana tsoron kamuwa da ciwon haƙori yanzu ba ka da ciwon haƙorin amma kana tsoron kamuwa sai ka bar cin zaƙin nan kana ji kana gani ka ce a ban da wannan saboda ina tsoron in na ci zai iya haifar min da ciwon haƙori to haka zalika abubuwa ma na halal wani sai a dinga zargin sa akan dan me yasa bai sa kaya masu tsada ba shi a iya tunaninsa da da fahimtarsa shine idan ya cika sa kaya masu tsada zai dinga jin kamar gaba yake da kowa to in har yana jin haka a cikin zuciyarsa shine wara'u shine kada ya je ya fara ma ya ji a zuciyarsa kamar gaba yake da kowa domin kuma jin kai gaba kake da kowa wannan sanadiyya ce da za ta sa Allah subhanahu wata'ala ya hukunta mutum this is another hadith from the authority of Atiyat ibn Urwa al-Sa'di one of the companions of the Prophet sallallahu alaihi and it's an authentic and sound hadith Prophet sallallahu alaihi wasallam was reported to have said, "La yablighul abdu an yakuna min al-muttaqin." A servant will not have a position in the mix of the pious people. He will not be a complete pious in the sight of Allah hatta yada'a ma la ba'sa bihi until he has the prudence of leaving the lawful. It is a lawful but it is not compulsory. It is not prescribed. How far bihi ba'as just because he is scared and he is fearing of doing what is unlawful through this lawful. So Prophet sallallahu alaihi wasallam is telling us the confirming that we Muslims are to be steadfast on only what Allah subhanahu wa ta'ala has commanded us to be doing. Dan uwa a takaice a ƙarshe-ƙarshe saboda ƙurewar lokaci duba da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da suka taru da yawa daga ciki manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce da Abu Huraira ya Aba Huraira kun wari'an kun a'badan nas idan kana so ka zama kafi kowa ibada to ka zama mai takawa da haka aka ce ka zama mai wara'un aka ce ka nuna wanda ya fi kowa ibada to duba wanda ya fi kowa taka tsantsan da rashin afkawa cikin ayyuka na laifi sannan manzala suna cewa kun qani'an kun ashkaran nas ka zama mutum mai ƙana'a da gamsuwa da abin da Allah ya baka komai sa to wannan ita ce alamar cewa ka fi kowa gode wa Allah wa ahibba lin nasi ma tuhibbu li nafsik sannan kai wa mutane fatan abin da kake wa kanka fata ta kun mu'mina in kai haka to za a saka cikin mu'minai wa asim juwar man jawaraka ta kun musliman sannan duk wanda yake makwabtaka da kai ka yi ƙoƙari ka kyautata maƙwabtakarka da shi to in ka yaka za ka zama cikakken musulmi wa ƙalli dahik sannan ka dinga yin dariya kaɗan kada ka zama mutum mai yawan dariya fa inna kasrata dahik tumitul qalb domin yawan dariya na kashe wa mutum zuciya an karɓo daga mu'awiyata ibnu ƙurra yake cewa wata rana na shiga wajen alhassan sai na tarar da shi a kishin a akan gadansa sai na ce masa ya aba sa'id wani ayyuka ne Allah ya fi so sai ya ce ka yi sallah a tsakar dare mutane suna bacci sai na ce to kuma azumi fa wani azumi Allah ya fi so shi na ce ka yi azumi a lokacin da ake zafin rana sai ce to kuma in zan yanta wuya bawa ko baiwa wanne Allah ya fi so ya ce ka zaɓi wacce take da tsada kuma take da matsayi a wajen iyayen gidanta ko yake da matsayi a wurin iyayen gidansa sai na ce to fa ma ta wara what are you going to say about the wara the abstinence. He then answered, he said, ذَاكَ رَأْسُ amri kulli. To be devout is the most, most expensive thing Wannan shi ne abin da ya fi komai daraja kuma shi ne ya fi a ce kana sallar dare, a ce kana yawan azumi, kana yawan sadaka, to kuma in dai baka da kamewa, to baka kai a sifanta ka da cewa kai ne gaba da kowa ba. ‘Yan uwa wara'u yana tabbatarwa da mutum nutsuwa it provides comfort whoever is devout has abstinence is attributed with this a very beautiful wara then he will have a comfort in this dunya and in hereafter sannan kuma yana samarwa da mutum nutsuwa and it provides tranquility nutsuwa da kwanciyar hankali kullum duk abin da kake yi za ka kana yin sa dama ba duniya ce a gaban ka ba amma wasu yi mummunar fahimta sun su cewa wara'u shine ka dinga kazanta ka dinga sa kaya marasa kyau kana cin abinci da batse wannan ba shine wara'u ba ka ci mai kyau ka sha mai kyau amma ka tsaya a inda Allah subhanahu wata'ala ya tsaye da kai daga cikin falala da fa'ida ta wara'u shine wato duka wanda Allah ya azurta shi da kamewa da tsantseni za ka ga baya tatsewa kuma ba zai yi asara ba duniya da lahira if you are devout you will not lose whatever you lost Allah subhanahu wa ta'ala will provide a better or best of his in hereafter or maybe even in this dunya for you to saboda haka in dai kana da wara'u baka da tsoron komai kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abdullahi dan Amru cewa arba'un idza kunna fika fala alayka ma fataka min ad-dunya abubuwa guda hudu in dai kana da su to kakka damu dan ka rasa komai a duniya if you possess four qualities if you possess four qualities so don't worry even if you lose everything in this dunya what are these four qualities prophet sallallahu alaihi wasallam says uh, hibbu amana if you can keep the amana the trust so just don't worry you are one of the most honorable people in the dunya hibdu amana wa sidqu if you are truthful in your talking you can say the truth so don't worry whatever you lose in this dunya wa husnu khaliqa if you are good in your manners idan tarbiyyarka tana da kyau to kakka damu ba ko me ka rasa a duniya a wajen Allah da mala'iku kana da matsayinka da darajarka ko da ka rasa wato dukiya wa iffatun fi tu'ma and if you are very vigilant and careful of what you are going to eat what you are going to consume that is wara to be very careful is it lawful if it is lawful take it if it is otherwise leave it sannan kuma daga cikin fa'idar wara'u shine duk wanda ya sifantu da wara'u za a ga ruwansa da haramu one of the virtues of alwara is abstinence from all prohibited whatever Allah subhanahu wa ta'ala prohibited duk abin da Allah ya haramta za ka ga ruwanka da shi in dai har ka sifantu da wara'u daga ciki abu na ƙarshe a cikin abubuwan da sifantuwa da wara'u ke haifarwa da mutum shine mutum zai samu kariya daga azabar Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ranar alkiyama waɗansu za su zo a cikin al'umata idan ka kalli fuskar su yadda ka san rana saboda haske da kyalli da suke yi sai sahabbai suka ce ya rasulullahi su waye waɗannan sai manzo Allah sama yake cewa su ne talakawa a cikin sahabbai muhajirai wanda suka yi hijira su talakawa ne ba su da komai to su ne wa'annan na tuttaqa bihimul makari da mutanen da in bala'i ya taso wajensu ake komawa su ne idan abin ƙi ya taso ake bi ta wajensu a samu nutsuwa su za su baka shawara su ne za su taimaka maka da abin hannunsu su za su taimaka maka da kwakwalwarsu da ƙarfin da Allah ya hore musu manzo Allah yake cewa da kuma mutum na uku ya mutu ahaduhum wa hajatuhu fi sadarihi ɗaya daga cikinsu zai mutu amma buƙatarsa tana zuciyarsa ba zai iya zuwa ya faɗa wa mutane ba yuhsharuna min aqtaril ard za a taso su daga wuri-wuri daban-daban na duniya abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake nufi anan shine one of the virtues of alwara is that it prevents you from the azab azabullah the torment of Allah in the day of judgment as prophet sallallahu alaihi wasallam told us in one of his ahadith and it answers The pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala as it is according to uh, Al-Imam Ahmad, Prophet sallallahu alayhi wasallam said, there will be a generation, a group of men on the day of judgment out of my nation, my ummah, nuruhum kabaw isham. Their faces will be shining like a sun. Then the companions asked the, asked the Prophet sallallahu alaihi wasallam. They said, "Who are these men? Who they supposed to be?" Are we among them? Prophet ﷺ said, they are the poorest among the immigrants, the muhajirun. وَالَّذِينَ تُتَّقَى بِهِمُ الْمَكَارِهِ And those who assist people and protect them from the evils. And then a, a man or a person who had the need in his mind but he cannot reveal it to his brothers because he is worried. He has the wara in his mind. He only asks Allah subhanahu wa ta'ala. He doesn't even want what's in your hand. So this is one of the ahadith that shows the virtues of wara' a ƙarshe idan muka kalli rayuwar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama za mu ga da su da waɗanda suka biyo bayan su a haka suka rayu this is if you refer back to the history of the five predecessors right from the time of the Sahaba of the Prophet sallallahu you will see that they are so devout to Allah subhanahu wa ta'ala. One of the examples is that of Aisha radiallahu anha, the wife of the Prophet sallallahu alaihi and the noble mother of the believers. Allah ya ƙare da a gare ta lokacin da take ba da labarin sharrin da aka yi mata. Ƙarshe sai take ba da labarin Zainab bintu Ja'ash Nana Aisha radiyallahu anhu was narrating about uh, her sister Zainab bint Jahash, another wife of the Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Lokacin da aka kirkiri ƙarya aka ce mata ta yi zina. So aka yi wa Nana Aisha ƙarya. To manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya bi mutane yana tambayar su. Prophet sallallahu alaihi wa sallama was asking his companions about his wife, the status of his wife, because there was a false and fabricated allegation, allegation against her. Uh, after Professor Salama came back, when professor Salama was coming back from one battle, Abdullah ibn Ubay ibn Salul and his group, they fabricated an allegation that Aisha radiallahu anha wal billah has committed adultery. So Professor Salama was asking his companions, what do you know about my wife, please? Can you say something about her? Look at how Wara is Aisha was narrating this story ‘yar uwarta wacce take kishiyarta sai ya kamata inda za in wani zai iya wani sharri to kishiya sai ta fi saurin yi wa kishiyarta sharri but what happened Aisha radiyallahu anha said when Prophet sallallahu asked Zainab bint Jahash he said what do you know about Aisha have you ever seen something suspicious from her movement what did Zainab say zainab binti jihar said ya rasulallah she answered the prophet sallallahu alaihi wa sallama ma alimtu alaiha illa khaira look at wara ban san komai ba in ba alkhairi ba i only know that your wife is a good wife i cannot say anything apart from this so this is wara if you are asked about a thing that you don't know just say that i don't know kakkace shi kenan let me be just saying i is just something very a'a kada kai kawai ka tsaya inda iya abin da ka sani wala taqfu ma laysa laka bihi ilm domin Allah subhanahu wata'ala zai tambaye ka ranar alkiyama haka zalika Abu Hurairah Allah ya kare yadda a gare shi yake bada labarin yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake taka tsantsan akan barin dukkan abin da ya san cewa akwai shubuha akan sa baya kusantarsa haka zalika sayyidina abubakar na aisha take bada labarin sayyidina abubakar cewa wata rana yana da wani yana da wani bawa to bawan nasa yana fita ya je ya aikin kwadago in ya je aikin kwadago sai ya zo masa da sai ya zo da dan abu da ya samu to wata rana in ya samu abin sayyidina na abubakar ya sha'awa yakan karba ya tun da bawansa ne to wata rana sai je dan samu wani abu ya ba sayyidina na abubakar da ya karba ya ci sai ya ce ka kusan wannan da abin da na samu wannan ya ce a ya ce wata rana ne tun kafin musulunci na je na wasu duba na musu bugun ƙasa ta kahantu fil jahiliya to lokacin da na musu wannan bugun ƙasan ya ce gaskiya ban iya ba kawai dai yaudarar su ne na musu wuru-wuru sai suka bani wani abu to shine wannan abin da shi ne na developing ɗinsa hannu na baka sai na bakar ya saka hannunsa a bakinsa sai da ya amayar da abin saboda tsoron kada wani abu gashi kyauta aka bashi shi ba laifi don ka amma dai akalla zai iya zama shubha to amma saboda tseni irin nau'in nan sahabban haka suke to idan muka kalli rayuwar mu a yau kuma zamu ga mu ba haka muke ba to hikimar ɗauko wannan batu a irin wannan yanayi muna cikin lokaci na azumi wanda ya kamata mu iya bakin kokarin mu kiyaye mutuncin addinin mu mu kiyaye mutuncin ɗabi'ar mu da tarbiyyar mu domin in mun yi haka ne Allah subhanahu wata'ala zai sa mu cika da imani kuma Allah zai karɓe mu ranar gobe alkiyama Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu baki ɗaya Allah ya karɓi ibadunmu Allah ya ba mu ikon tsayawa akan sa madaidaici Allah kada ka ba mu ikon zamewa Allah ka taimaki musulunci da musulmai a duk inda suke Allah ya rusa kafirci da kafirai a duk inda suke Allah dukkan wanda yake shirin zaluntar mu mu musulmai a ko'ina a duniya musamman kuma a cikin wannan ƙasa ta mu ta Najeriya sawa'un a siyasance ko ta fuskar ƙarfi ko daga ina yake Allah subhanahu wata'ala ya mana maganinsa masu kokarin yi mana zagon kasa abin da shafi tattalin arzikin mu Allah ubangiji ya mana maganin su idan musulmai ne masu shiriwa Allah ya shirya su in kuma ba masu shiriwa bane Allah ya tsare mu daga sharrin su Allah ubangiji ya ji kan wa'anda suka mutu a cikin al'ummar musulmai muna nan aka bada labarin wani daga cikin yan uwa cikin yan kasa nan wanda ya riga mu gidan gaskiya ɗazu-ɗazun nan aka faɗa cewa yanzu haka ma ba a haɗa shi ba sunansa Usman wasu kila sun san shi Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya fi masa an ce yana kula da wani masallaci a can ƙauyen da yake Allah ya fi masa Allah ubangiji ya sa shi a cikin aljanna Allah ya karbi ibadunmu da ayyukanmu Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العلي الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المصلحين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون الله أكبر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 إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر